wanda kuma ya yi daidai da goma ga watan yuli ya dubu biyu da ashirin da shida Kuna masallacin abu huraira ta ne radiyallahu anhu da ke gwiwa layout a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu tafsir al-qur'an babu bukka da ke magana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 قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو لأذاب الأليم أليم ذلك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم لا يعذبهم الله وهم يسجدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا ولكن أكثرهم لا يعلمون باب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم Allah ya ce ai baya kamata bai azibahu na Allah azabtar da su wa an tafihim alhali kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaune a cikin saboda ka an raga musu saboda kai amma kana Allah kuma ko da ba ka a cikinsu matuƙar suna istikbari to ba za a halakar da su irin yadda aka halakar da su al'ummomi can da aka fito ba sai dai albarkacinka imam bukhari yake haddasa muhammad ibn nadr قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي شن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة سنة ابن حجاج الأتكي أبو بسام أمير المؤمنين في الهدي عن الها عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك جنى بعد العباد قال أبو جهل أبو جهل وترين يتشكم باكي يلون إزا أو كثر yace Allahumma ya Allah in kana haza kan wannan Qur'ani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo bane da shi ko al min indik lalle gaskiya ne da gare ka ne Qur'anin nan ya sauko muka ci imani da shi muka walakanta wanda ya zo da shi ko fa amsal alaina ijarata min as-sama ya Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama mubahala kenan ko da muna ruwan duwatsu daga sama a wani na azabin ali ko kuma a zo mana da wata azaba mai ɗaɗi in ba ruwan duwatsu daga saman ba da yi wannan cikin bakin fanar zalar ta Allah saukar da wannan ayat kuma ta wani ba wani hun wa tafi hin Allah ce baya kamata an azabtar da su Allah azabtar da su alhali tana cikin su kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wa ma kana Allah mu'azzibahum aw yastaghfirun kuma bai yi wa Allah azabtar da su alhali suna istighfar kamar yadda muka ce a wancan sati wasu malamai sun ce in sun zauren kawasi suna istighfar ko kafaran suna cewa kufranak gufranak gufranak ya Allah muna neman gafararka muna neman gafararka to a sanadiyar wannan istikari to Allah ba zai aiko musu halaka a kifar da ƙasar baki ɗai tsawa ko tufan irin azabar da aka azabta aka halakar da al'ummomin da suka gabata Allah ba zai musu haka nan ko kuma da ba don musulmin da ke cikin su suna yin istighfari ba da Allah zai iya halakar da su haka nan amma tun da ga musulmi cikin suna yin istighfari zai yi wa Allah halaka su haka nan ko kuma inda suna istighfari amma kwadaitar da su istighfari ne ake yi inda suna istighfari to da Allah ba zai halakar da su haka nan ko kuma Allah ya raga musu ne domin su haifi 'ya'ya da jikoki a cikin su waɗanda za su fito su yi imani su yi istighfari dalilin da yasa Allah raga musu kenan to Allah ce wa ma lahum amma a lokacin da al'amarin ya ci gaba haka nan sai Allah subhanahu wataala ya aiko musu azaba din mai raɗaɗi malamai suka ce tun yakin badar aka fara gana musu wannan azaba mai raɗaɗi da wata azaba mai raɗaɗi to sai Allah aiko musu azaba mai raɗaɗi tun yakin badar aka taɓa su kashi shi Abu Jahali a yakin badar take a ranar ya sunkuya ya ce ga duniya ku nan aka halaka shi Allah ce wa malahum menene suka tasa Allah ya azaba hum Allah da Allah ba zai azabtar da su ba wa hum yasudduna an al-masjid al-haram alhali daga cikin manya-manyan laifin da suke aikatawa da suka cancanci a azabtar da su shine kange musulmi su tare musulmi su hana su isa ɗakin Allah su je su bauta ma Allah wa mata nu auliya kuma ba su ne suka cancanci zama ta ɗakin ba in auliya uhu illa mutaku babu waɗanda suka cancanci da wannan ɗakin ba ce su mu'minai masu tsoron an? babu babu ne ko qatilu hatta la takuna fitna hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيرة عن بكر عن بكر بن عمر عن بكير عن ناس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصله بينهما فإن بدت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تلقيها فيها إلى أمر الله وأقسطوا إن الله فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين قال يا ابن أخي فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه فقال يا ابن أخي أتكر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أذكر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما قال فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عمر رضي الله عنهما قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يمسكونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان أما أما عثمان فكان أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه وأما علي فضل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ضرب وبنته فهذه ابنته أو بيته بنته فهذه وهذه ابنته أو بيته حيث ترون طيب باب قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوهم قياك كافري مشركي حتى لا تكون فتنة أي زند بعد باب الشركة أداك تد شركة يوى الله شركة ويكون الدين كله لله الدين ضد بعد يزمو أنا يسري دون الله dokar da Allah ya shata kenan إمام بخاري حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة كن ابن شريح عن بكر بن عبد عن بكر بن عمرو عن بكير كن ابن عبد الله الأشج عن نافع مولى عبد الله بن عمر كنان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه عن متن يزور عبد الله بن عمر wasu malamai sun ta akan cewa na ta ibn al ne al-khariji yana da cikin manya-manya hawarijawa na fi ibn al-azraq akwai ƙungiya musamman da ake cima a zarika daga cikin manya-manyan ƙungiyoyin hawari to shi ne jagora wannan ƙungiyar. na fi ibn al-azraq wa kala ya ba abdurrahman يا كي أبو عبد الرحمن أنا مثل عبد الله بن عمر ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه قوما كتاب بالله ألا أمتع كل تاف سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى وقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إذا أنتم جماعة جودة تسمعون من نفسك يفعلها أنا يجب أتاني أنتم faslihu bainahuma ku yi sulhu tsakanin su kira wancan bangare da wancan abu a yi sulhu idan ɗayan bangaren jama'a suka kiya sukan suka ce ba za su saurari wannan sulhu ba suka keta iyaka suka ta alfarman wannan sulhu to duk gaba ɗaya ku tare ku yaƙi wannan bangare a lokacin da zai dawo hanyar Allah abinda Allah ce ce na cikin littafin shi ila akhir al aya shine ce har zuwa karshen aya to sai ta sai Abdullahi bin Umar amma yamna'uka alla tuqatila kama zakara Allah fi kitabihi na wato fa ma yamna'uka an tuqatila linas kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba shaytan ma mana'aka alla tasjuda is abartuka kai ma mana'aka an tasjud sai za mu marke min ya hana kai sujada lokacin da na umarce ka qala ana khairu minhu qalabtani min hudn min nar wa qalabtahu min tin to haka ma nan wannan ladin fa'ida ce fa ma yamnauka an tuqatila me zai hana ka je kai yaki wato ka yaki bangaren je ki karɓar sulhu amma zakar Allah fi kitabi kamar yadda Allah ya ambata cikin kitabinsa yana nufin tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan qala sai ibn Umar ya ce ma yabna akhi ya ka dan dan dan uwana abtamu bi hadhihi al-aya wala uqatilu ahabbu ilayya sai in yi tawilin wannan ayat ki zaman ni ba tare da na yaki ba idan ya shi yafi soyuwa gare ni min an abtarra bi hadhihi al-ayati allati yaqulu Allah ta'ala da yi tawilin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam yace ya eh, zaman ni na saba ma fassara wannan ayar take cewa fa qatilul lati tabghi ya fi alkhairi gare ni na ta so haka nan yanzu in saba ma fassaran da Allah ayar Allah da ayar Allah ke cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan a jaza'ahu jahannam sakamakonta jahannama khalidan fiha wa ma shi a ta. لا غضب الله عليه قال لا يخشيد شيء وعد له عذابا عظيما كما لا كان دامي عذابا من كلمة أرانا القيامة يجي المسابة مولنا آية إن جاء إن يأتي آآ آه. لا يصل المسابة بآية دا الله يجي فقاتل التي تبدي إذا بني نابا تريد أن يأتي dan ta in yakin fada an kashe mu'mini da gangan ko wannan azabar da Allah an bata su fada a kaina ba zai haka nan ba shi ne sai ila akhir al-aya har na zuwa karshen aya qala sai ce mai fa inna Allah yaqulu وقاتلهم حتى لا تكون فتنة Abdullahi bin Umar ya ce mai to ba abin da kuma Allah ce min. Ko ya ce mashirikai ai ya kasance me la ta kuna fitina, ya zan ba a shirka ba a wa Allah shirka a ban kasa kamar yadda hadisi Abdullahi bin Umar ya zo shi don kai ne ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah haddi din kenan وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماهم وأموالهم إلا بحق الإسلام قال ابن عمر سيد الله بن عمر يتي قد فعلنا مؤيكة وانا أمرين لأبن يزي يباب وقاتلهم حتى لا تكون فتنة مؤيكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظاما يمرز الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا لو كنت مسلم جنا أن أرمي musulmai suna ɗan kaɗan haƙoyin musuluncin ma ake yi to lokacin mu aiwatar da wannan aya ina kake a wannan lokaci sai da ke cewa shi a yi faɗa bakanar rajulun yusqalu fi dinihi namiji ya kasance ana fitinarsa ana azabtar da shi saboda addini shi amma yaktuluhu ko kuma yaqtulunahu ko ne su mushrikan su kace shi ne su yusufuhu ko yusufunahu ko kuma su daure shi shi ya so je kai ibadan mu gani yace hatta fara islam har lokacin da musulunci ya zo ya yawaita musulunci ya yadu a ko'ina musulmai suka yawaita musulunci ya yi ƙarfi falam ta fitna sai kasance babu wata fitina kuma mutum ko ya musulunta babu wanda ke azabtar da shi sai a sa mai ido kawai shi nan. an samu aminci kenan da kwanciyar hankali ولما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد lokacin da shi nafi ibn al-azraq ya ga cewa to ibn umar fa bai goya mai baya ba abin nan da yake son abdullahi ibn umar ya kafafa shi na aje a ci gaba da yaƙi to bai goya mai baya akan wannan ba wanda sai ce fa ma qaluka fi aliyin wa usman sai da wata shubahan kuma khawarijawa da ba san tare da cikin jama'a Ali ibn Abi Talib suke a lokacin da aka haɗu yakin Siffin tsakanin Ali da Muawiya a lokacin da aka kira sulhun ne kuma suka kwadaitar da Ali ya kamata a sulhu sai tabbatun su a lokacin da jama'an Muawiya suka gabani suka kira cewa zuwa a sulhu Ali suna Abi ɗalibai ya ta dukkiyawa amma suka nuna mai muhimmancin sulhu ya kamata a yi ya tarba to a je a yi a lokacin da aka karkata da sulhun kuma ila suka fadari kace na hukuma illa lillah ai ba wani hukunci sulhu da wasu mutane za su je su zauna a yi bayan Allah ya zama hukunci da nan a zuwa nan da amirul mu'minin da kuma na biyu zai kamata a na biyu a kashe shi saboda haka bai kamata tsaye a sulhu ba daga nan suka kaurace ma jama'a Ali ibn Abi Talib suka yi hijira suka koma harawra aka yi masa suna da al-haruriyyun khawarijawan kenan sune fi shi'a saboda haka zo kawari jawa duk abin da zai faru ga ahalin bai na da da baƙi ciki abin da ya sami kamar yadda su ko shiya ke nuna bakin ciki ga duk abin da zai zama damuwa ga ahalin bai bisa ga munafici saboda yi guda sai ga kawari jawa saboda haka ranar ashura a lokacin da ya shi'a da nuna cikin cikinsu da damuwarsu bisa ga munafici su ko kawarin jawa murna suke yi buki suke yi daba suke yi yalla suke yi da suke ake yi kawarijanci kenan da kawarijawa daga can cika ciki ya taso a yi musulman je baje a yi tabbatun azumin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi to Allah subhanahu wata'ala ya ganar da malamai wannan da sisar da ke ciki kuma sun bincika sun gano daga cikin nan ba addini ba ne aka ta kaurace ma cika cikin har yanzu sai waɗanda ‘yan kaɗan ne ke yi bisa ga tawili amma yawanci sun tafi son rai ne suke cika ciki don me ka faɗa ma ‘yan sunna oho babu ruwansu su cika cikinsu za su yi rubuce-rubuce suka cika eh to sunan mazo sallallahu alaihi wasallam to da sunan mazo ne mu za mu suka cike ne a rubuce-rubuce suka cike da tuwo hmm, da siyasiya ta aita yi Allah ya mana sauki na san ibn al-azraq dina to sai dawo ina goyon bayan abubakar ina goyon bayan umar ba su da matsala da su aliyu da usmanu to da su ne suke da matsala lokacin ali ibn abi talib dai suka fito a matsayin kungiya amma kwansu tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ya bayyana shi da wanda ya roƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-qismati ma uridu bihi wajh Allah ma uridu biha wajh Allah wannan rabo manzo sallallahu alaihi wasallam da kai ai adalci kuma ba kai don neman yadda Allah ba abu sallallahu alaihi wasallam ce in lam adil fa man ya'dil idan ni ban yi adalci ba to wane ne zai yi adalci ko ya nadu ibn hisn al-fadail manzo sallallahu alaihi wasallam ce qad ubiya musa akthar min hadha fa sabara an cutawa nabi musa fiye da irin wannan cutawar amma sai ya hakuri saboda haka shi ma sai ba kai mai hakuri to tun wannan lokacin hawarijancin ya fara wuta aka haka wuta hawarijancin saboda haka ita ce kungiya ta farko daga cikin duk kungiyoyin gaba ɗaya musulunci hawarijawa a kungiya ta farko lokacin aliyu suka bayyana su ne suka yi sanadiyar kashe ko su suka kashe Usman bin Affan khawarijawa duk gaba da yanzu Allah ya halaka su kungiya ɗaya tatsi al'ababiyya wanda jagoran su Abdullahi ibn Abbas suna cewa tushen su Abu Sha'fa Jabir ibn Zai, ɗalibin Abdullahi ibn Abbas kuma duk gaba ɗaya ƙarya ce yace suke bugun gaba kowane lokaci ɗalibin Abdullahi ibn Abbas Abu Sha'fa Jabir ibn zai sai tambaye shi me an ra'ayinka to game da Aliyu da Usman qala ibn Umar bin Umar ce mai ma kawai fi Aliyu wa Usman idan an ra'ayi na kuma game da Aliyu da Usman wata magana kuma can da ba ce to kaji amma Usman fa kana Allah qad afa anhu Usman wani Affan Allah ya yahi mai a yakin badar bai tafi ba sai na jinyar mata sai ya ɗiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga cikin waɗanda aka wa izini na su zauna ya zo yakin Uhud a yakin Uhud yana daga cikin waɗanda suka tsere daga fagen daga wai laifin Usman ibn Affan kenan saboda mai tsere wurin daza shi kadai tsere ya ya laifi a kan shi shi kadai ka ɗan dan bid'a dau saboda mai ne aka lalle gare shi shi kadai to to saboda haka Allah gaba ɗaya ya ce to Allah ya ya yafi mai wannan laifin da aikata Allah ya yafi mai amma ka tarihi to an a anhu amma ku kun ci inda don ku ne to da ka Allah ya hi mai kama shi da wannan laifin Usman ibn Affan ya taimaka wa musulunci taimakon da babu wanda ya taɓa wa musulunci haka ne. da za a yakin buka duk gaba ɗaya shi ya dauki nauyi manzo sallallahu alaihi wasallam ce mai ba abin da zai cutar da kai a yau bayan wannan bajirtar da kai da sadaukar da kai da kai babu abin da zai cutar da kai irin ma'una da masarakai suka sa tsadan tsiya ga wata rijiyan ana son ruwan sha annabi sallallahu alaihi wasallam ce wane ne zai sai wannan rijiya ya ba mu'minai Allah ya kai shi aljanna Usman bin Affan ce sai wannan rijiya to saboda haka Allah subhanahu wataala ya san zai yi wannan din dalilin da yasa kenan kuma yana cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam na farko farko saboda haka Allah ya fi mai wa amma ali yace amma shi ko ali ibn abi talib fakna ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne wan annabi sallallahu alaihi wasallam abdul muttalib da shi ya da haifuwa ali ibn abi talib da haka jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma shi ne wa khataluhu wa khatan wa khataluhu kuma surikin sa ne yana aure da diyarsa Fatima to me zaka ce kuma sannan wa ashara bi yadihi Umar ya nu Abdullahi bin Umar ya nuni da hannunsa ce wa hadhihi ibnatuhu ga diyarsa aw baituhu kamar yadda rubuta bi kaga kuma au ta bintuhu ko to eh. ya zama maimaitawa kenan ibnatuhu da bintuhu su eh. ɗaya ne ko eh. ibnatuhu ko ta ce bintuhu ya fi a zo da kalmomi biyu daban-daban ya yi a maimaita duk abin da ma'anarsa ɗaya ga ɗiyarsa kuma ga gidansa sai su sarauna inda kuke gani ga gidansa ne ka kace kuma da nan shi kenan ya kashe mai baki saboda haka yan uwa a yi karatu a karanci sunna kakka tsaya bin shubuhohi ya za ka yi ka yi rantsin shubaha kaza shubhar da kungiya ka za ka yada ya za ka yi kare da wannan shubha karanci sunna kawai da ka karanci sunna ka fahimci sunna duk inda shubha ta taho kana tarinsa amma ka ka mai da hankali wurin ke dan ba wannan shubhan aka jeho maka ba aka jeho wata shi na an gama da kai an gama da kai kenan sannan kuma ɗan bid'a sun bacci lokacinka sun ja ka zuwa ga mai zuwa ga bai shubuhohin da suke yadawa wata kila wata shubuhan ta canye kan ba aniya ba kuwa wata kila wata shubuhan ce ta canye ka amma ka karanci sunna da ka fahimci sunna shi kenan kamar da mara da shek Jafar Mahmud Adam Allah ya masa rahama yake cewa duk sunna duk karatun da take na sunna raddi ne da wasu ƙungiyoyi da wasu bid'o'i ko ka sani ko ka sani wakan wata rana sai a jefo maka wata shubhar da baka taɓa mafarkin za a samu masu irin wannan shubhar ba alhali kai ka karanci sunnan da ke raddin kan wannan shubhar shi kenan ka huta saboda haka ai karatu نعم انا ربا سيدي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وبره أن وبره حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة فقال وهل تدري ما الفتنة كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم وليس كقتالكم على الملك حدثنا أحمد بن يونس شنو ما لما في تكفيم الصحيفة وتحرد قريش kamar yadda za ka rika takarda a ta hannunka kana karantawa wanda kila ma kai sai ka yi kuskure wurin karantawa alhalin shi bai kuskure da har dace sai za su ce mai sahifa Ahmad ibn Yunus قال حدثنا زهير شين ابن معاوية قال حدثنا بيان بيان ابن بشر آه، أن وبرة حدثه وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر عبد الله بن عمر يافتو قول رمو فقال رجل أول مسلم يتبليش كيف ترى في قتال الفتنة يا عبد الله بن عمر منين رأيك حياتي أتكلم فتنة فتنة وتياكي أتانا مسلمي لمسلمي فتنة كنا ba jihadi ba ne da za a ce a yi ko a samu ganima ko a samu shahada fitina ce me ne ra'ayinka kula ne sai wa hal da mal fitnatu kai ko kasa abin da aka fitina kuwa kana muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kanta da al ya ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yakan mushrikai fa kana ad-dukhul alaihim fitnah shiga cikin mushrikan da wata babbar fitina ce ba kowa ke iya kundin bala ya shiga cikinsu ya sadaukar da rayuwarsa wale ta kake da kuma alal mulk ba irin wannan yakin da kuke yi don farauta shi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka ne yakin ba ya yi yaki ne kuma ta za ta kuna fitina har ya kasance gaba ɗai babu shirka a doron ƙasa daga waɗanda suka yaƙi tare da shi ko su samu mulki suka su samu mulki turai ba don mulki sun kai ba amma ko yanzu ku ne ke yaƙi don mulki saboda haka ku ke cikin fitina saboda haka ya tsara da kanun babu wani. يا أيها الذي يحارب المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أمر عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة فكتب عليهم أن لا يسر واحد من عشرة وقال سفيان غير مرة أن لا يسر عشرون من مئتين ثم نزلت الآن خفف الله عنكم فكتب الآية فكتب أن لا يسر مئة من مئتين وزاد سفيان مرة نزلت حول المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون قال سفيان وقال ابن الشغرمة وأولى الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر مثل هذا تاكل قوله تعالى يا أيها النبي خرج المؤمنين على القتال ألا تياتي وأن النبي تقول ليس مؤمني أكن يا كرك كري تقول ليس مؤمني تقول يا كيس إن يكون من كل شيء صابرون إنك تامو إشرين ما تحقري ما تكيدي و daga cikin hukumomin yaglibu yi, za su rinjayi kafare ɗari biyu saboda ka kowane mutum guda mumini kafare goma wani ya kun min kulmi'a idan ka samu masu haƙuri ɗari a cikin muminai ya tulebo alfan min zai na kafaru za su rinjayi kafare dubu biyu annakum annahum domin su kafarai qaumun wasu mutane ne la yafahu ba su gane gaskiya ba zai su karɓa yaglibu alfa min alladhina kafaru afwan za su yaƙi za su rinjayi alfan kafarai dubu ɗaya saboda haka goma ɗin da haka ne kowane mumini ɗaya kafiri goma in su ɗari ne saboda haka zero ɗaya za ka tsara dubu ɗaya ce nan ko tsaye حدثنا علي بن عبد الله شنو ابن المديني قال حدثنا سفيان شنو ابن عيينة الهلالي المكي عن عمرو شنو ابن دينار شما المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يتي فكتب عليهم sai aka wajabta a kan mu'minai Allah ya sirra wahidun min ashara kada mu'mini ɗaya yadda ya tsere kun zan kahiri goma kun za ka yi shi kada yadda ya tsere ba ya tsaya ko su ko shi nauyin da aka aza mu'minai ke don tashin farko ko وقال سفيان سفيان ابن عيينه yace ghaira marra wannan magana alibin eh, abdullahi ke na ibn al-madini da ce sufiyan malaminmu ya fadi ba sau ɗaya ba sau biyu ba cewa Allah ya sirra 20 min mi'atayi sannan in suna 20 kuma to kar su tsere don me don kafarai 200 yakan fadi musu haka nan kuma nazarar sa'annan sai ga aya ta sauka Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum ba yanzu Allah ya sauwaka muku ya sassauta muku wannan dokar da ya kafa muku annazikh wal mansukh kenan tare wa alima anna fikum da'afa menene sanadiyan sauwakawan ya san cewa kuna da rauni saboda haka fa kataba sai ya wajabta Allah ya sirra mi'atun mi'atai kada kafiri da musulmi ɗari su tsere don su haɗu da kafirai ɗari biyu kowane musulmi ɗaya kafiri biyu an dawo daga goma zuwa biyu a shi an saba kako kwarai wa zane sufiyan marratan sufiyan ya ƙara a wani lokaci Yake nazalat azabul mu'minina 'ala al-qital wannan aya da ke cewa ka kwadaita wa mu'minai akan yaki in yakun minkum 20 sabirun qala sufyan sai sufyan yace qala ibn shubruma cewa abdullahi ibn shubruma yace ukura kuma ina zaton ko kuma ni a ra'ayina ina ganin al'amra bil ma'ruf والنهي عن المنكر مثل هذا يقول مرنيني على الخير وهني لقى منكري كما إيرا ونني دبو هلا الدذات السمى وكفيها كي أمرنيني على الخير كلمة تنبيو كما برازنا أشياء شيء كينان كاجاي أمرنين لذاك الخير وكما كاجاي حنين لذاكي عندما تنبيو دذات المكبرازنا توكرك جانبايا بايا saboda kamar yadda wurin yaƙi ne ba za ka tsere don mutum biyu ba to haka ma wurin al'amur bil ma'rufi wal nahyi anil munkar daga nan sai me sabun الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله ما الصابرين قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال خبرنا عبد الله بن المبارك قال خبرنا جليل عن جليل بن حازم قال خبرنا الزبير ابن خليل عن عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت من يكن منكم عشرون سالون يدرب مئتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يسر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم واعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة أستاذ فليكن مئتين قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقصت من الصبر بقدر ما خفف عنهم باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن هازم قال أخبرني زبير بن حري عن أكرمة إن مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال لما نزلت ابن عباس لوك تبدأ وانا آية تسوكا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين nan samu ishirin masu haƙuri cikin kuma muminai to za su rinjaye kafirai ɗari biyu shakka zalika alal musulmina wannan dokar ita tsanani akan musulmai duk da sun karba sun yadda kuma za su yin amma suna gani akwai nauyi ina fure da alaihim a lokacin da aka wajabta a kansu Allah ya sirra wahidun min ashara Wani mutum ɗaya ya yadda ya tsere zon don kahiri goma sun zo sun zagaye shi sai dai iyakan yin shi a za a tafi sai ga sauƙi Na zo an sauwaƙa musu ƙala da Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum ba yanzu Allah ya sauƙaƙa ya sassauta muku wa alima kuma Allah ya san anna kun da'fa cewa akwai rauni a cikinku wannan ba'afan wasu malamai suka ce jam'u da'ifin ne wani wuri ne ba'af wasu yawancin malamai wasu malamai suka ce fil adad adadin mu'minai akwai rauni don adadin su bai da yawa hakan wasu malamai suka ce a'a ba ga adadi ba da ƙarfi da kuma cijewa a wurin yaƙi nan ne Allah ya gane cewa suna da raunin saboda haka sai Allah ya sassauta musu fassarorin na da bai ne wallahu a'lam fa fala sai ce ma khaffafa Allahu anhum min al-idda a lokacin da Allah ya sassauta musu adadi musulmi daya kan ya tsere makahiri goma sai aka rage adadin zuwa nawa zuwa biyu a lokacin da aka rage adadin na ƙasa mina sabari sai haƙurin su kuma ya ragu da ƙadari ma ta an hum gwargwadon yadda aka sassauta musu saboda haka gwargwadon cijewan mu'minai a wurin yakin da jurewansu da dauriyar da za su yi Allah ya ga cewa to ba su iya yin dauriya da kafiri goma nawa za su iya kafarai biyu wannan za su iya don yadda kuwa kafaran suka kai ga tsananin yaƙi da dauriya da me to mumini in ko zai don Allah ne kuma zai ce da saboda su biyu ba sai Allah ya dawo da su wannan matsayin to dalilin da ya sa Allah sassauta sauta musu eh, nan ke zuwa adadi biyu daga goma daga nan allah rabba sai ne سورة براء مثل طريق إلا الإل القرابة والذمة والأهل وليجا كل شيء على أدخلته في شيء السفر الخبال السفر الخبال الفساد والخبال الموت ولا تفتني لا توبخني كما وكرها واحد مدخل يدخلون فيه يدخلون يدخلون يدخلون فيه يذبحون يسرعون والمؤتفكات إذا فكت انقلبت بها الأرض قهوة ألقاه ألقاه في هوة عدل خلد أذنت بأذن أي الأمر ومنه معدن ويقال في معدن ست في منبت ست الخوالف الخالق الذي خلقني فقعد بعدي ومنه يخلقه في الغابرين ويجوز أن يكون النساء من الخالفة وإن كان جمع الذكور فإنه لا وإن كان جمع الذكور فانه لم يوجد على تاجيل جمعه الا حرفان خالق وخوارج وهالك وهوالك بسم الله الرحمن الرحيم سورة البراءة عندما يا سورة الأمثال كما شجاع سورة البراءة وثم لم يسن فيها كان شواء أنفال البراءة سورة شيء قدام سبب هذا أساس سورة الكتب domin babu basmala ga suratul bara'a tunda babu basmala kuma aya anfal na magana kan jihadi aya bara'a ma haka nan na magana kan jihadi ko ta kuɗe da maganar jihadi saboda haka sura ɗaya ce saboda haka suka tahi akan cewa suna da cikin sabuwar to suratul bara'a eh, imam bukhari ya fara da martan ban ji kalaran ma marsa da ba da wannan kalmar ta karanta ta yi Allah ce wasu lafin kulla marsa kuma ku zaune musu marsa da dukkan madakata inda kuka san suna zama wuri kaza suna da daba wuri kaza suna da daba wuri kaza suna da daba to ko ina ka kuma su ka kuma su tashi a duk inda kuka san suke zama yana daga cikin mai guda wanda za ku yi musu yanzu kun samu iko a kan a da ku ne suke wa wannan to tun da kun samu iko har kuma ku yi musu haka babun walidatun kulli shay'in adkhaltahu fi shay ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ah, a illan ban da ita ko ban fiye gare ta ba ba ta ga walinta to bai rubuta na al'illu ba al'illu la yarqubu kum illan wala zimma kenan ko illan dangantaka wala zimma ko alƙawari babu ruwan kahiri in ya samu iko a kanka ko babu ruwan shi da dangantakar da ke tsakanin da shi ko babu ruwan shi da alƙawarin da ke da shi sai dai bai samu iko a kanka ba sannan sai sai a dawo teburin sulhu nan dawo teburin sulhu sai koma ya ta tanadi a ji a ta sulhu shi na tanadi ya gama tanadi sai ce a babu ma sulhu ma a jayi sulhu kamar yadda amurka ke yi da iran a yanzu in ta ga cewa makamanta sun yi ƙasa sai ce a zo teburin sulhu an ga teburin suna sai ta koma da je wurin kera makamai da kuma kariyar kai kuma ma sai suka gane haka nan ai su ma din sun san zai din yahudawa su ma sai je su ta ƙara shiri din sai a koma ruwa kuma to dama kafarai haka nan suke wani jatul ne ce kullu shay'in adkhaltahu fi shay uh, Allah ce آه، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجا أم حسبتمكم أن تدخلوا الجنة ولما علم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا وكنا بتو لا ساقوا الجنة aljanna ألا Allah bai san wanda ya jihadi fi sabilillah ولم يتخذوا ku ba wani abokin ganawa abokin asiri an dole la kuma bayan Allah ala rasuli kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mu'mini kuma bayan mu'minai Allah bai san wane ne ke tsaye tsaf babu ruwan shi da kafirai ba da saboda haka cikin Ali Imran Allah sai ambace da tsanatan la tattakhibu bi tsanatan min dunikum ko kada korki albadan cikin kenan da ciki kuwa asiri ne ke cikin ciki saboda haka duk wanda za ka fayyace mai duk abin da ke cikin cikinka a samar sai da amanatan kenan ba sirrin da za ka ɓoye mai ko Allah ce kada ku rikin kafarai la ta saka zo bi tsanatan min dunikum wayanda ba cikin ku ko mu'min ne ba sai suratul mumtahana Allah ce la ta saka zo aduwi wa aduwakum awliya kada ku na makiyana makiyanku awliya su ne masoyanku kar ku ya kana to sai na Allah ambaci masoya din daga tsanata abokan sirri din yace walijatan wato wani wanda za ku jawo shi ku shigo da shi cikin musulunci kuna mu'amala da shi kuna faɗi mai asirin ku ba cikin ku shi ba ya wali jasad ɗan kutse ke dan ko to kan ku haka nan ya lafi ashqa ko kana araban qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim ashqa fa za yakin buka kenan Allah ce inda ganima ce za a akwaso qariban kalori kusa kusa safaran qasidan da kuma tafiyar da za a yi matsakaiciyar tafiya ce ba bai nisa ba kuma uka munafikan nan da sun bi da ba wanda zai nemi cewa a yi mai izini shi zauna gida yana da uzuri na karya. walakin sai dai ba ba'udat mu shukka zangon da za ku ɗiba ku ci kuna tafiya shi ne ya tsananta a gare su shi ne sai gani san zango da za a yi dalilin da ya hana su tafiya kenan al Allah ce lau kharaju ku ma zadukum inda khabala inda ma sun fita wurin yakin nan tare da ku ba abin da za ku kare ku shi a ce su karna kan ta tunanin ku an fitar al-khabal da hauka al-khabalu hauka kenan junu saboda ka gurɓata tunanin ku za su idan za muku kasala sannan kuma dabarar da za a shirya na yaki ko ku kawo ne wace yadda dabarar za ta wace abin da za su yi muku kenan kawai saboda haka zan ma da ba su yi can ba saboda haka khabalan imana al-fakar wal khabalu al-maut kuma la tafsinni wannan la tafsinni malamai sun ba da fasara guda uku ɗayan fasarar kenan la tuwabbihni wato kada ka zarge ni wa minhum man yaqulu idalli wa la tafsinni daga cikin munafikan akwai wanda ke cewa ya manzo Allah kai min izini don Allah ne in zauna gida kan yi ta yakin ka kada ka fitine ni ya ma fitinan wato kada ka zarge ni wasu fassara da haka nan wasu fassara la tafsinni bi ma'ana la tuwahhilni wato kada ka raunana ne ka ga cewa ne mai rauni nufi ba ni da ƙarfi a'a wasu fasara la sinni bi ma'ana la tu'assim la tu'assimanni kada ka sa ni aikata zunubi wani irin zunubi A wanzu sallallahu alaihi wasallam ce kasar rum za a yaki dan dubna qais munafiki ne yana cikin a wanda annabi mutane na sun sani ni mai son mata niki sannan kasar rom kuma mata gare su jajjaye saboda haka in na can da gabatar nan nasu ba zan yi haƙuri ba zan fitilu saboda kakka sa aikata ne kakka tura ni yaƙi Allah ce rabu da shi wa من man yaqulu izalli ولا la tasni Allah ta'ala fil fitnati saqatu kai wannan uzurin ƙaryan ma da suka bayar sai fada kuma cikin fitinin ko kuwa to Allah ce karhan kul an saqu an au karhan lam lan yutaqabbala minkum ku ciyar da dukiyarku au an bisa ga so bisa ga so ku ɗiba ku baya an karhan ko kuma bisa ga rashin abinan so cikin tilas kuka za ku ɗiba ku baya duk da yadda kuka bayar dan ku takabbala minkum ba a karɓa muku saboda haka da ka bayar don kana so da ka bayar cikin ba ka so sai dai dai Allah zai karɓa amma ba don Allah ne za ku bayar ɗin ba ودخلت التي لو لو يجدوا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعونكم فإن كن ساموا ملجأ أتمفكا أو مغارات ko kuma wata kogo da za su shige ciki su koye au mudakhalan ko wata riga wato rami cikin ƙasa da za su shige su laɗe da wannan ilayi da sun juya maza sun koma can wahon ya ji mahuna kalma ta gaba kenan suna masu gaugawa ba tare da sa kasana ba amma sai zan ba su samu haka nan ɗin ba al-mu'tafikatu hawa ko wal mutafikat wa sabu madiyana wal mutafikat a tattum rusuluhum bil bayyinat kowane ne mutafikat garuruwan annabi lut alaihi salam babban birnin gaba ɗaya sadum amma garuruwan su da ake ce ma mutafika mufrad kenan mutafikat jam'i kenan wal mutafikat imam bukhari yace ittafakat yayi ma'anar ya yace in qalabat bihal ardu wato ƙasa ta jice wannan gari ko waɗannan garuruwa saboda haka kaman kumbo kaman kayanta ne daidai yadda sunan garuruwa suke sai Allah ya musu irin wannan azabar wal mutabbitatu sune kasashe ɗaruruwan annabi lutu alaihi salam ban da su aka yi gaba ɗaya wal a ahwa wannan suratul ke nan fa amma sai aka kawo a nan ko dan da sahiyar su ɗaya me amma na ahwa kuma na alqahu fi hujjatin ya jefa shi a cikin gele ko a cikin rani, shi an gama da shi da haka adini Allah ce jannatu adinin jannatu adinin ne ce khurdin wato dawwama adantu bi ardin ay aqamtu yace adantu bi ardin in balarabe shi haka nan yana nufi aqamtu fihi wa minhum ma'dinu ma'dinun daga nan ne aka samu ma'adin wato maginan albarkatun kasa inda ake samun zinari damfari cikin kasa ko azurfa ko makamantansu wa yuqalu fil ma'din sidqin fi man bi sidqin fi ma'din sidqin wato eh, a wurin ajiya na gaskiya ko kuma tushe na gaskiya ina ka ce haka nan ana nufin man bi sidqin wato mafita ta gaskiya inda gaskiya ake hitowa saboda haka waɗannan kalmomin kenan ina ganin za mu tsaya mu tashi khawalif akwai bayani mai yawa akan wannan kalmar khawalif ɗin kamar da malamai suka yi Allah subhanahu wata'ala ya samu ladan abin da muka karanta kuskuren da ya faru kuma a ciki Allah subhanahu wata'ala ya fi mini da ya yi kuskuren cikin zukatan masu saurare